Thank you. Adam mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kasuwanci a yau. Shirin kasuwanci a yau shirin da ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda yake duba da waiwai kan kasuwanci daban-daban da suka shafi kasar mu da ma waje inda muka gayyato 'yan kasuwa daban-daban don mu tattara da su akan kasuwanci irin kasuwancin da suke kuma sana'o'in da suke mukan gayyato manya da kananan 'yan kasuwa manya da kananan wato masu sana'o'i daban-daban wani lokaci kuma muka ziyarci ziyarci kasuwanni domin ganin yadda wato ake gudanar da kasuwanci a gurin inda a yau kamar da yaushe mun samu bakoncin wato wata yar kasuwa inda za mu tattauna da ita a fannin da ta shahara a bangaren kasuwanci inda ni fa'iza ba ali wacce ta saba kasancewa mai jagorancin shirin zan jagoranci shirin ma a yau amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ku dakace mu idan mun dawo za mu shiga cikin shirin gadan-gadan a dakace mu kallon mu barkamu da da cikin shirin kasuwanci a yau wanda ke zuwa muku daga kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda a yau za mu mai da hankali ne kan kasuwanci ko sana'a da ta shafi wato siye da siyarwar wato shayi inda a yau mun samu ƙwararriya da ta ƙware wajen dafa shayi daban-daban shayin wato arabian tea a turance kenan wanda ake ce shayin larabawa inda za mu tattauna da ita mu ga yadda wato kasuwanci ko sana'ar shayi ke kasancewa inda wato ita ce wato hajiya husaina wanda za mu tattauna tare da ita mu da shigowa hajiya hajiya husaina ibrahim ko na'am to na da hajiya mai shayi hajiya mai shayi to <laughs> masha Allah <laughs> hajiya husaina na san masu kallon za su ce to yau abin da aka dauko mana kuma shayi ne eh. duk da kasancewa na san shayi wani abu ne da yake da muhimmanci a rayuwar wasu al'umma wato sosai akwai wa'inda ma kamar za ki ga kamar ba sa iya rayuwa babu shayi wanda kuma shayi daban-daban ne kowa da irin wanda ya sani kuma kowa da irin wanda ya iya amma kuma akwai shayi daban-daban na sani wanda yau za mu ji daga bakin ki har da kila ma wanda ni kaina ban ban taba sani ban taba jin shi ba balle kuma a ce na sha shi yanzu za fara haka shan hajiya sanar ki ba mu wato takaitaccen tarihin ki kafin mu shiga wato cikin sanin masana'ar alhamdulillah masu kallo da saurare salamu alaikum na farko dai sunana husaina ibrahim garba mm. asali iyaye daga bauchi amma mun taso mun ga kanmu a cross river wani gari mm, ana ce mata ogoja na'am nan iyayenmu da kakanninmu a nan muka taso aka haife su soma mm. so kuma a nan kuka a nan muka har gobe Mm, amma kuma za ki ga hausan ki har yanzu da karfin shi wanda za a ita mamaki to abin mamaki kenan mm. abin da muka taso muka ga iyayenmu da shi muka bude baki kuma a kudu muke suke amfani hausa suke amfani amma kuma kan ya hana ku jin yaran kasar ku muna jin yaran muna jin yaran din na'am to ita mamanmu ba fulatana ne yar adamawa to tana fulatanci amma mu sai dai mu ji ba za mu ba saboda wasu yarurruka sun jarince mm, eh, harshen eh, namu eh, sun rinjaye mu to kamar dai haka dai da na gama secondary school sai babana ya kai ni kano na fara jami'a to daga nan sai na fara jin daɗin zaman wato arewa <laughs> na dawo gida dawo gida ana nan haka dai to na zo na gama jami'a sai na zo bautan ƙasa nan abuja mm-hmm. na zo bautan ƙasa a bayan bautan ƙasa na kammala sai na ce to bari in dan zauna a nan a matsayina na 'yar kasuwa in ga me za ki iya yi eh. na'am to na dai samu aiki da yanzu haka dai ina aikin gwamnati sai na ga wannan mm. jinin kasuwan ɗin yana nan sai sati sati biyu ban je ba sai na ce to yanzu abin da zan yi ba zan ba da karfi a sana'a na in bar aikin gwamnati aikin gwamnati <laughs> sha Allah to shin sana'a kin taso kin ga ana yi ne ko kuma ga kawai ke dai zuciyarki kike jin cewa kina son yin kasuwanci mahaifiyata na'am mahaifiyata Allah ya saka mata da alheri mun mm. taso tun a kudu muna yan yara mm. za a kasa mana talla da safe mu je mu mu zo kuma mu tafi makarantar na'am mu tafi na arabi duka muka hada so abin ya ta yana cikin jinin mu duk da karatun da na yi na yi digiri na farko na yi na biyu na'am to za a dan dakacin mu sakamakon wato mun samu dan tangarɗanta na'ura eh. kamar ya samu wani dan matsala su su gyara a daidai na me kike cewa ma kika tsaya na me kike cewa ma muka tsaya wai to duk dai da wannan achievement din da a ci gaban da na samu da boko da samun aiki duk dai sana'an da ya fi mu mm. ina ma shirin dakatar da aikin gwamnatin <laughs> in ci gaba da sana'a na saboda baya yiwuwa ka hada biyu in je ofis in dawo in je wajen sana'a wani lokacin ba zan mai da hankali wajen aiki ba mushi continue ok bari ne za mu ci gaba mm. wato kika ku je ku yi talla ku je boko mu mm. isra'ila a lokaci duk ba wanda ya hana ba wanda ya hana ba wanda ya hana a matsayina na yar kasuwa yanzu ni ce miki na yi digiri na masters na kuma aikin gwamnati mm. amma hankali na da amma kuma hankalin kina kan kasuwanci yana kan shi ganin ci gaba da na fi ganin ci gaban eh. kasuwanci kenan eh saboda ina son mata su yi koyi na'am to amma kin kai shekara nawa kina wannan sana'a ta kasuwa wato shayi gaskiya na kai shekara bakwai masha Allah a mm, nan garin ina yin shi ina jin fa ina ganin wahalallun kamar zan bare ne kamar ba zan bare ba har aka kai ina a matsayin yau na kware a ciki masha Allah to wato zuwa yanzu wato ke ke yin shayin da kanki ko kuma a'a ke da kin koyar da yi ne kike hada sinadaran amma akwai masu dafa miki masu bada da sauransu kuma ina koya ma mutane na'am kina da ma'aikata da ma'aikata kuma wasu suna zuwa na'am employees in employing din su koya musu masha Allah abin da ya sa ba na barin ma'aikata na su dafa mu duk sanda suka dafa sha'i sai in ji ta din shi bai miki yanda kuma shi sha'i wani abu ne da duk sanda zaka koya ma mu mutum hannu hannu ne mm. na san nan gaba za a samu wanda zan koya ma kuma na shi fina wa daɗi naki eh da na san za a samu to na san masu kallon mu da ni mm. kaina kan mu zai daure zaki ga kin ce wato asalin ku mutanen Bauchi ne kuka taso a jihar wato Cross ba wani gari ana ce Ogoja yau wato sai a mm. ga ne dangantakar ki da shayi saboda kasancewa in aka ce shayi mu kamar a arewacin kasar mu mun fi alakanta shi da kamar mutanen Maiduguri aka je kuma a kasashe daban-daban mm. kamar irin yan Mali yan mm. Sudanese da dai sauransu Larabawa dai aka fi sani da shayi mm. a kasar mu kuma yan Maiduguri su ne aka fi sani da iya dafa shayi da kuma yawan shan shayi amma ke me ya ja hankalin ki kika ji shayi kike sha'awa ko kuma ina kika koyi wato shayin to shayi dai asali tun daga gida ne mm. mun taso mahaifiyanmu plus yana nan a jere a bakin kicin mm. wanda duk inda ka zagaya ka dawo shayi yana nan a plus da kayan kanshi mun ba mu saba da madara da ban fita ba na'am to dama shayi ne abokin tafiya daban-daban dama mutum muna kudu mm. don ita mutum ya ce mai business tana zuwa saudi arabia kowane shekara ita ma sananniyar yar kasuwa ce tun muna yara ba mu san menene shayi ba tun tana ci ku sha wannan ku ji aka bar na bara da ban fita aka dawo ganyayyaki to da na zo abuja nan na samu aiki na gama bautan ƙasa na sai na ji ana ta sana'an shayi mm. kuma ban ga mata mace ba na ce kai ni mm, ina so mm, in fito ni ma in yi suna mace mai sai da shayi a garin abuja kuma allah ya taimake ni na san dai akwai mata ban san su ba amma ni ma dai ina cikin 'yan gaba-gaba mata da suke sai da shayi a garin nan na'am to kin ji to shayi na manya sosai wanda aka sani da shi shine na goruba da arabian tea na'am so shi na goruban nan yana maganin hawan jini mm. wannan manya wanda suka da manya shayi ne da ba wai ana shan su kadai bane ba dan jin daɗi ana shan su ba har da ƙara inganta lafiya kwarai kuwa kamar na goroban nan masu hawan jini yanzu ba sai sun je asibiti sun siya magani ba mm. ko ka jika ko ka dafa shi a matsayin shayi ka sha mm. yana saukar da hawan jini yana warkarwa ma a takaice na'am research ne ya nuna ba wai kawai mu muka kirkiro eh, muka abin nan ba wani lokaci ma wanda suka zo masu ilimi haka muna ba su sunan su yi din shi su ga na'am eh, health benefit din shi na'am mm. to amma ki wato abinda ya shafi shayin kamar shayi ya kai kala nawa da kike yi za ki iya bayyana mana ire-iren shayin da kike yi da kuma a taƙaice dai abin da yake sambar dina ya yi gudan kala goma sha biyar masha Allah kowace sinadari akwai yadda ake haɗa ta mm. idan ka ci za ka haɗa komai a tukunya ɗaya ba za ka samu wani abin da kake so ba so rarrabawa muke yi mm. abin da muka rubuta a sambar duk wanda ka zo mun san kamar wasu za su zo su ce suna jin kasala domin eh, sai irin shayin da ba eh, duk complaint din da kai dama can mun riga mun haɗa za ki ga za a ce yana hana bacci wani yana sa eh wani yana sa bacci kaza wannan yana da gajiya duk ire-iren wa'annan shayin kenan kuna yi dukkan akwai su na'am amma yadda na gaya miki wanda muka fi suna a kai shine na goro bannan da arabian guda biyun nan ba wai ba ma yin wa'ancan ba wa'ancan kaman oda ne eh. sai mutum ya ka complain amma general wanda mutum zai zo ya zauna kawai ci aka mishi shayi su ne wa'annan guda biyu kuma kana da bayani to bayan kai bayani sai mu gaya ma wannan fa ya zama special order mm. sai a shiga kicin sai a hada man a dafa ma ta kudin ta daban amma ga sunan asamba da ma'anan su kudin su da komi da komi kenan na'am to wato hajiya za kasancewa za ki ga wato kowane sana'a in aka fara shi akwai kalubale akwai nasarori shin mu ɗaukaki kalubalen da wato kika fuskanta daga fara sana'ar nan zuwa yanzu kasancewar ki mace kuma za ki kasancewar ki ilimi ilimi kin ce ki kin yi wato kuma ke digiri digirgir ke da wato sai wato abin da ake cewa masters eh. to kasancewa za ki ga za a dauki wasu za su dauki sana'ar shayi kamar wata sana'a ce da kila babu ci gaba a ciki za kamar ki kina wannan sana'a wani ne kamar babu samu eh. kuma babu ci gaba a ciki shin wa'ini irin gaskiya na fuskanci kalubale especially ma a ce ni mace mm. kuma yar arewa hausa fulani ta zo tana shayi sai abun kallo ne yawansu ma za su zo ba shayin suka zo saya ba za su zo mun tambayoyi ne mm. kuma Allah cikin yardan Allah ina an samu su cikin sauki kuma mm. na fahimci juna hajiya me yasa kika zo yin wannan sa wani ma ya ce me yasa baki je kin yi aure ba wani ma ya shiga cikin rayuwanka kika zo kina wannan to bayan mun fahimci juna na gaya masa fa sana'an nan fa ni fa na fito ne in yi sana'an nan ba don ko talauci ko rashi ba mm. ni yar kasuwa ne kuma abin da kika ji kina sha'awa ne a zuciya a zuciya na in to in boko ne ina da boko in aikin gwamnati ne ina yi sai ki ji sun ja da baya mm. yanzu kina nufin duk waɗannan abubuwan kina da su kuma kika zo nan nace abin da kike nan kaga mutum yana sana'an shi ka bar shi na'am kowa akwai ma'anan wani ma gado ne ma su kasan ko gadon gidanmu ne oh, <laughs> to a haka dai kowa dai ya fahimta dai aka saba dai eh. ana kallon ana mamaki aka daina so abin da yake damu sai a za a ce mace tana sai da shayi eh, kusan ko da yaushe a arewacin kasar mu aka samu mace na sana'a mm. musamman sana'ar da ya shafi wato hada-hada ne tsakanin mm. maza da yawa sai kiga ana mm. danganta ta ko ana alaƙanta ta da rashin kamun kai ne a matsayin ta na mace yar arewa musulma rashin kamun kai ne sai ta shi kina samu wa'annan ina samu ba ma a baya na za su yi ba tambaya na za su yi akwai wanda ma ya ce mahajiya baki shawara na ce ba ni gaskiya ba girman ki bane a ganki a tukunyar shayi na ce wannan ba abin mamaki ba ne ina da ɗana da na haifa a cikina shekaran shi sha bakwai mm. ya ce mama abin kunya ne fa Ina shi <laughs> eh, ko wani zai gaya mu gaskiya yace ya bar shagon nan ai ya za a zo a gama mashi tana sai da shayi nace to kuma kudin shayin nake baka eh ke yi da shi lokacin da zan baka haru ta kudin shayi ne mm, gaskiya <laughs> to kin ji to wani ma zai zo tambaya in ji mamaki dan da na haifa ma shi. na'am ni kuma sana'an yana burge ni don ina taimaka wa mutane suka irin haka amma <laughs> kwata kwata ba su wato damun ba sa damuna saboda ni sana'an yana burge ni ne mm. ana samu ana saya ni kuma dama can mai son abin sana'a ne da zaka taimake mutane wani zai zo ma ya ce bai da ma kuɗin zan bashi zaki bashi wallahi zan bashi so hmm. sani har sun saba ma ba za su ma ce mun babu ba hmm. ni in dai ka zo shago hajiya dan Allah ina son sha bani kudin ce ku bashi hmm. <laughs> na san dai kullum ba za ka zo ka sha ba na ce ai nan shayi tukunyan shayi duk abin da kake so za a baka duk kalan shayin da kake so to haka dai dai ki dauke shi a matsayin sana'ar sana'ar mai kaskanci ba gaskiya ni kan ina ni nan gaba ma so nake yi in fita kasashen waje inda in da ƙara research in zo in ci gaba a ah, bangaren ina so eh duk Afirka a jini ba ma Najeriya ba na'am masha Allah to wato kasancewa ba mun tabo abubuwan da suka shafi kalubale in muka waiwayi abubuwan da suka shafi nasara tunda da abin da mutum ke iya fuskanci kalubale ta wani lokaci zai fuskanci nasarori musamman duk kankantar sana'a akwai akwai wata nasara da ke tattara da ita irin nasarori da wannan sana'a ya haifar miki da kike alfahari da su kuma za ki yabi bugun kirji da su a ko'ina ko'ina to na farko dai na ce miki ni ina aikin gwamnati eh. ni ina karban albashi idan aka hada albashin da nake karba a wata da abin da nake samu a sati ba za su ma hadu ba <laughs> ba za su haɗu ba ne <laughs> to ni duba na gani na to wancan ai bata lokaci na nake yi mm. can dai gashi zaka sha AC nan kuma a gindin wuta ne ba shakka eh, <laughs> to in ba kai calculation mai kyau ba in wata ce za ta ga can fa gidan sauki ne mm. ni kuma ina ganin gidan wahala ne sati san hada abin da zan samu a wata mm. a cikin wannan harkan din duk abin da muke so kai hajiya kafin fara sana'an nan ina aikin gwamnati irin adashinmu na mata da ake yi in an ce min in shiga sance ba zan iya ba amma yanzu sai iya hannu biyar ma. Masha Allah. a cikin shayi. alhamdulillah akwai nasarori da ah, sana'a mm. na'am na'am to masha Allah ina ga wato za mu dan numfasa kaɗan a daidai nan mm. idan mun da kuma sai mu wato dora daga inda muka tsaya to masu kallon mu fatan kuna bibiye da wato shirin kasuwanci a yau kuma kuna ganin yadda shirin yake kasancewa inda muke tattauna da Hajiya wato Husaina Ibrahim muke tattauna kuma kan kasuwanci irin nata wato kasuwancin shayi kuma ce sana'ar shayi da kwarewarta a bangaren da nasarorinta da kuma kalubalen da ta fuskanta inda za mu numfasa idan mun dawo kuma za mu dora daga wato inda muka tsaya fatan za a dakace mu. thank you to madalla masu kallon mu barkamu da da cikin shirin kasuwanci a yau da ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda wato idan yanzu kuke tare da mu wato muna zagaye na biyu ne na shirin inda muke tattauna akan wannan maudu'i namu na yau wato abin da ya safi wato kasuwanci ko ce sana'ar shayi inda muka samu bakoncin wato shahararriyar mai dafa shayi wato hajiya husaina ibrahim wanda aka fi sananta da wato mai shayi ko? Eh. <laughs> hajiya mai shayi hajiya mai shayi to masha Allah <laughs> wato kai sunan daɗi ma ni daɗi ya ce mun yayi I'm so passionate about it na'am masha Allah in ma ga na bada number aka ji hajiya mai wani suna zan san cika sa hajiya mai shayi hajiya mai shayi <laughs> kisan dama kowa aka sani ake a wato duk wata sana'a da kake ka rike ta da hannu bibiyu ka kuma ɗauke ta cewa kana jin daɗin abin da kake yi shine wato ka ci ma nasarar din kenan na farko na accept na yadda sana'a na da sana'ar ki mm. na'am to zuwa yanzu wani irin buruka kike da shi a bangaren abin da ya shafi shayi kina da wasu buruka da kike son ki cika su kwarai kowa mm. kamar yadda na gaya miki da farko ina so in faɗaɗa a jini duka afirka ga baki daya mm. fita kasashen waje in yi research shayi a nan afirka a nan nigeria mm. especially na abuja zamanin mutane suna zuwa daga wasu kasashen su zo su koya harkar shayi a nan na'am masha Allah na'am to zan so in ki bayyana mana da ni da masu kallo kaɗan daga cikin yake ta kake ce sata amsa za ki yi ba <laughs> ki san ko da ki bayyana mana muka dafa kalla ba lallai kai yi da ki ba da <laughs> kamar wasu yake ake eh, amfani da su wajen kamar wannan da muka hada muka kira arabian tea eh. ganyayyaki ne muka hada to muka ba da suna guda daya ce arabian tea wasu man kace arabian tea ce to ina nigeria tea wannan suna ne kawai aka ba aka ba da eh ba wai chayin arabian ba ne ganyuka ne muka hada mai ma'ana mai ba da lafiya eh. kamar lemon grass din nan kowa dai ya san lemon grass sanda muke yara lokacin wajen kakannin mun kai rashin lafiya shi za a dafa a baka shawara mm. typhoid a wannan lokacin to har yanzu ma dai ana amfani eh. ana amfani to za a sa wannan sai mint leaf ana ganyen na'ana eh, na'ana eh. to za a sa kayan kanshi akwai kuma sinadarai dai ga sunan ne daban-daban wani wani tukunyan ma za ka hada wajen sama da kala goma sha masha Allah ganyayyaki eh, da sinadarai eh, da wanda bambancin mu da wanda ba sana'an shi ba kai in ka je wani kwantitin ruwa ka sa wani mm. adadin ruwa ka sa wani adadin ganye ka sa to kun ga bambancin mu da wanda ba sana'an shi ba wanda ba sana'an shi ba zai iya zuba komai komai da komai wanda sana'an shi ne ya san adadi komai na to yanzu aka cika tukunya aka kawo gaba na eh. a zaunan na san kowane adadi ne zan sa to ke da baki sani ba na kawo miki duk zaki hada hada ne na sai zo ya dace wani ya tsani ya gauri na'am to bambancin hukuncin kenan shi yasa muke so a zo a yi training a wajen mu eh, je gida shashari mutum ma na so kenan kina iya koyar da shi sosai ana gayyata na ma kamar buki haka mm. suna sha'ani hakan nan ina zuwa in dafa a biya ni kuɗi na raba ma buki eh, eh, dama na kwantiti ne kake so za mu ne mm. business ne sai in dafa kuma in kai ne kuma zan yi misali to kina sai da gayyakin shayi ne ko kuma kwarai kuwa na'am saboda akwai wanda zai ji kiwayen fitowa ya zo ya yi amma zai mm. siya yake sai ki gaya mai ki gaya tsakani da Allah kuma zan bude ma ni ba na boye wanda mm. nake hadawa zan ki aka ga masu sana'a da suka fara mm. irin haka wani baya son ya fara mutane yanda yake yi to ni ne kan ba ruwa na zan nuna ma in fada ma quantity 1 liter ne kaza zaka sa kuma cikin yadda Allah sun je su ta hajiya mun bude. daidai kuma yayi dadi ko ka dawo ka sayi nawa ko ka dawo ko ka tafi kasuwa ni <laughs> daɗi nake ji an karu da ke na'am <laughs> to masha Allah a matsayin ki mm. na mace yar arewa wacce kina sana'ar ki kina kuma da aikin yinki wani mm. kira kike gani ko kuma wani irin tunan kiyan matar da ba sa aiki ba sa sana'a suna zaune a gida a koda yaushe me tunanin ki akan irin wa'annan matan akan abin da ya shafi kasuwanci gaskiya kullum muna ba su shawara muna kiransu da babban murya ko kina gida akwai mazan da ba sa son matan su ko da ke mu mu musulmai ne addinin mu bai fiya amma ko daga gida mm. to wannan shayin din na fi mace nake ina ina gida a gida nake dafa in yi komai kafin in zo shago an kira ni online na an kai musu mm. so ko kina gida baki samu daman fitowa waje ba a gida ma zaki sana zaki ajirce ba sai kin jira miji ya dawo ya baki ba na'am to mm, mata muna kokari shi yasa muka fito mu mm. su duba su dauki example daga wajen domin eh, ba shi garin ilimi ne dai ina da shi in aikin ne ina da shi amma duk dai na ga mm, sana'an din ya fi ya fi wato tafiya na'am <laughs> ya fi tafiya da ni na'am masha Allah in aikin gwamnati muka lissafa a shekara sai mu gani a aikin mu wata ɗaya zamu na'am to kasancewa zaki ga so da yawa musamman mata muna da gajen hakuri wajen wato gudanar da kasuwanci ko kuma mu ce a arewacin kasar mu ma zaki ga a kudancin kasa ne zaki ga mutum ya kasa abu zaki ga abin dan kadan ne amma mm. yau ki gan shi gurin abin gobe ki gan shi gurin abin jibi ki gan shi gurin abin shi kadai dai san kila cinikin da yake yi amma ke da kike gani daga nesa sai karka ganin kamar to me amfanin kasa wannan abu kasa wannan sai muke da wannan tunanin a zuciyoyin mu soriya to gaskiya ya kasa sana'a ko ya fara sana'a kila yau bai ciniki ba eh. gobe ya ji bai ba sai kiga gaba ɗaya nan da nan yayi saurin wato sadaukarwa eh sadaukarwa ya kike gani kin taɓa fuskantar irin wa'annan abubuwan a fara sana'ar ki eh to gaskiya ni ba zan fuskanci wannan abu ba tun da na gaya miki sana'an nan mun fara ne tun mm. muna gida iyayenmu suna kasa mana wani mm. lokacin na ce na yi talla sai yara masu ce mama ki daina faɗa <laughs> eh, za ka je talla in baka sayar ba ma ka dawo gida kana jin tsoro mm. za a maka duka a maka faɗa a wannan lokacin din to na riga na saba sana'in ka fara ba lokaci ɗaya ba ne ko wani sha'in da na fara ma lokaci zan dafa tukunyan tukunyan ba ce niki haka zan kyautar mm. tunda ni na riga na yadda da ban cika son zubar da abu abu ba eh, in ba saya ban son kyautar wace wata rana sai labari kuma ga mm. magana cewa ya halin da ya kirga ya shi ke kirga faduwa yawa to yanzu na dafa yanzu hakan nan muna nan ana nan ana tambaya wani ma in ya zo shi shayin din ko ni na dafa din sai ya tambaya ina hajiya mai shayin mm. sai ni na kawo da kaina <laughs> zai ji shayin shi ne ni ne na dafa eh, sai na kawo da kaina ma to yawanci wakatsin za su daukar ci ba ni na mm. san wannan customer sai ni sai in kai to gaskiya ina kiran mutanenmu da babban murya kar ka fara sana'a ka ga yanzu yanzu ne ko abin da mm. aka wahala an fice nasara a kai abin da kaga ka fara yanzu yanzu nan kana kasuwa yana iya tsayawa mm. amma wanda ka fara ba cinikin to wata rana sai labari ni ban taba tunanin ma zan dafa tukunya biyu ya kare a rana ɗaya ba mm. amma yanzu kina dafa tukunyar da ya fiye da haka kuma ina da yakinin nan gaba sai dai drum drum <laughs> to to kasancewa karki ce na cika tambaya da yawa amma da zan so ki gaya mana kamar a rana kina iya yin cinikin da ya kai nawa saboda ina son wato abu da zai a zuciyar mutane eh. su ga cewa wato duk kankantar sana'a da ake gani wato akwai a tattare da wannan sana'ar to wannan tambaya ne mai inganci a wajen kama <laughs> ce babban tambaya ne mm. a masu sana'a akwai lokaci akwai ranaku da aka fi ciniki ba ba kowace rana na ake ciniki ake ciniki ba kuma ba kowace rana ake yawa kudin din kamar litinin da alhamis mutane suna azumi an fi mm. ciniki da yamma na'am lokacin mm. buɗe baki na'am to mun fi ciniki ranar kaso sai kuma wikin saboda wasu sun ɗauki shayi shi za mu shayi ba wai yunwa ba ne sabo ne da irin nishaɗi haka to asabar da lahadi da litinin da alhamis mm. to wannan ranar fa rana ne na ciniki <laughs> sosai mm. wato shi asabar da lahadi ko da yaushe da rana da rana ne mm. wani ya fito da wato ranar litinin da alhamis saboda azumi da yamma masu buɗe baki eh, masu buɗe baki to muna ciniki sosai to sanda na fara dai na farko za a yi dubu sha aka dawo ana talatin aka dawo ana arba'in Masha' yanzu mun zama <laughs> masha Allah to an yi da ko dubu arba'in ake yi a wuni in kika kirga shi a wata ki san cewa Na eh. ne sosai wanda ba kowane aikin gwamnati ne eh. ba mutum wannan to ai shi yasa nace miki a sati gaskiya abinda zaka dauka kwana talatin kuma gashi nan sati ka sati ka dauke shi sosai na'am to shi Allah ya ga wato musamman za ki ga eh. na san lokacin azumi eh. wato lokaci ne da cinikin ya fi ah, ah, sosai wani daga an ya buɗe bakin shi ya fi so ya ji ya sha wannan shayin shayin in ya gama na sahur din shi za a gan shi cike cike na'am cikin kowa na kakkarwa kai ma mai sayarwa kalubale ne a wannan lokacin ajiya ba ni ajiya mai komo kuma gashi shi shayin nan ba wai a kofi ba ne kawai na roba za a kai za a zuba a cikin buta na tangara kaya dai na kyalekyale dai na zamani mm. dole sai an hada mutum ya siya shayin dubu biyu kin hada mishi kofuna ya fi nawa da wannan <laughs> mm. to shine sha'awan din na'am masha Allah <laughs> wani ka sa mishi a kofin roba ba zai sai ga shayin bai mishi dadi ba don aka sa na kyalekyalen nan eh, ni sai aka ga akwai birgewa akwai birgewa kuma kan ido kin ga dole <laughs> da Ya sa masu roba na'am to zuwa yanzu hajiya za a kusance kina da kaman ma'aikata sun kai nawa to kin san kuma maza da mata ne ma'aikata ko kuma mata ne yawa duka haɗawa muke yi eh. wani lokacin sai ki ga na macen ta fi ƙoƙari akan sana'an fiye da namiji Ga shi dai sana'an da yana gani a haka dai maza ne ya kamata eh. to ni a nawan na fi so in haɗa duka ba sai lallai mace ba sai lallai namiji ba mm. wanda na ga fi jajircewa to sai in bashi a matsayin mai kaiwa makwastoma wani zaki ga yana da hanzari wani kuma bai da hanzari ina ɗaukar mata ina ɗaukar maza eh, duka kowane ina ɗauka ni yanayin ƙoƙarinka da hanzarinka to a nan ne nake yanayin jajircewar mutum a shawo ana samu duka sosai in haɗa kuma da ɓarayin da kafi na ga kafi ƙoƙari na'am wasu za su ga su tsafta ne da su to muna son wannan ma duk sai ya san kazanta sai ni kuma na ga son ma'aikata gurin kadai zai iya jan eh. shi a gurin wani yana iya zai ga abin kazanta kin ga eh. zai kara dawowa ba sosai kuwa mm. to wanda suka kware kuma ta barayin hura wuta to mm. akwai wani ma da na employing din shi kwanan nan nace hada gawayi mu dafa shayi wai a gas zai nace ai ba dafa gawayi in shayi a gas zai nuna wai bai iya ba na'am sato to zauna gefe da ya gyara hannun riba na hura da kai ɗaukunan hura ta zo ka daura <laughs> yi kasancewa yau ya dama yana ɗaya daga cikin da zai ce shi shayin nan a murku ake dafa shi a gabayi ne ko kuma a gas kasancewa za ki ga wato tattalin arzikin kasar mu yana ta haka in ba itacen ba ba murhu ba mm. gabayin ba ba mm. gas din ba kasancewa komi ya riga ya zama abin to ni dai ko ah, gawaye a ce yau gawayi ya fi gas tsada daurewa zan yi sai gawayi wato saboda shayi ya fi daɗin dafa shayi a gaba eh, na gwada ai daɗin su ma ba ɗaya bane don ni duk abin da nake sai na yi research kai kin gwada kin gwada <laughs> sai na bi kwakwab <laughs> na dafa a gas na dafa a gawayi ba ɗaya ne daɗin su eh. na gas sai dai dinga konewa ba zai da huyar da zai da huyar da ta bara gawayi na hankali sosai saboda abin da za ka yi awa uku a kan gawayi a gas sai dai minti talatin na'am sosai <laughs> so ni ba na ganin ko ya fi sauki ni ba wantan nan nake bi ba ko gawayi ya fi sauki gas ya fi sauki ba nan nake duba ba yanayin mm. daɗin shayin nake duba na'am amma wani lokacin kuma sai ki ga kuɗin gawayin da gatsin duk ɗaya duk kusan ɗaya ne musamman a yanzu wahalin da ake ciki eh, duk kusan ɗaya ne kwarai kuwa to hajiya wato tattalin arzikin ƙasar mu yana ƙasa yana sama ya zama wato abin da ya zama wanda komi aka taba ana kuka da shi shin wannan tattalin arzikin ya shafi bangaren sana'ar ki kina fuskantar wasu abubuwa da sakamakon tattalin arziki kila wannan abin ana sai da shi kaza yanzu kina sai da kuma dole ki kara kuɗi kuma kikan samu korafi kila daga gurin kwastomomin ki na cewa hajiya kin kara kuɗi a gaza da sauransu kina fuskantar irin wa'annan abu kwarai kuwa na'am to kin ga kaman tsarin yadda muke ba da shayi mm. daga ɗari biyar ne sama mm. babu ƙasa so buta karama dubu da biyar babba dubu biyu da biyar. Mm. Da yake yanayin tattalin arziki kamar da kowa ya sani wani ya zo bai da wannan dubu da biyar ɗin sai mu raba biyu to ne kamar lokaci san ba da rabin a biyar. kin gani mm. na faɗi maimakon maimakon ɗari bakwai da hamsin eh zan ce malam kawo ɗari biyar kawai mm. to na dubu biyu da ɗari biyar wani san ba da shi a dubu ɗaya to dole ne ni yanzu maimakon in ƙaro a riban da nake samu dole ne zan yi ƙasa eh to amma dai na ina da yakinin zan sake <laughs> komai zai daidai na'am <laughs> na'am masha Allah eh. to shin wato kasancewa baki kaɗai bace ba mai shayi akwai masu yin shayi daban-daban a wurare daban-daban a cikin wato kasar mu musamman ma a nan birnin tarayya abuja zuwa yanzu ki kaɗai ki kika gani mace mai yin shayi ko kuma kin ji labarin wasu matan masu yin shayi su ma wanda suka yi fice kwarai kuwa na ji labarin su amma ban yi ido hudu da su ba ina addu'a Allah ya hada mu saboda mu hada kanmu eh, domin ga yanda za ku yanda za mu sana'ar gaba nan gaba amma kamar mazan din din na na san su kuma na haɗu da su shi ma namijin akwai wani shararren mai shayi nan abuja mm. na je mun zauna da shi yadda za mu haɗa kanmu na'am mm. domin ƙara ma sana'ar sana'an ɗin har yanzu dai muna ta kai ne don wani na gani shayi shayi nan da na madara da bambita mu ce a'a har yanzu dai akwai karancin waye waye ta da mu ba wai al'adar mu bane mu anan kila ma wani in ya zo kace shayi ila sai kin wani ma sai ya sa kin zauna kin gaya mai zo ki min bayani me yake yi da me kika ai na zama likita wani ma ya ce to kaza da kika zuba me amfanin shayi ki min bayani na san duka akwai sai kin magana ba ba za ki zo kawai ki ajiye ba abinci bane a ce ka min shinkafa a ci zo ki zauna kin yi bayani to cikin yardan Allah kuma sai a tashi kuma ba hayaniya ba ba komi to zuwa yanzu a gurin shayin shin shayi kadai kike ko kuma akwai wasu abubuwan da kike hada a gurin yin shayi eh to sana'a na dai ta farko dai shayi ne cikin kwastomomin ne wani zai zo kai hajiya ina jin yunwa na sha shayin nan ya kamata kina dan mana dan chips dan snack dan waye wanda za a hada to sai na gani ni ma ya kamata in gane Eh. shayi kadai wani lokaci ba zai tafi ba tunda ko ni dinnan man zan shayin lokaci sai na hada sai hada da wani abu sai na hada da biredi a ana sha da biredi na'am sosai ma wato ana sha wannan biredi dai normal <laughs> wato ba shayi da madara ba shayi da madara ka da biredi ba ana sha da biredi <laughs> na'am to sai na introducing din na kawo chips da indomi mm. kuma cikin yardan Allah yana tafiya ba wahala mutum ya sai shayi bai odan chips da mm. indomie ba an dau indomi bana eh duk wanda dai wani yana jin yunwa shi chips ba ta soyuwa da wuri sai ce kai kamun indomin nan zai fiye da wuri baran da na yi sai in dafa chips din ɗan rage mata hanya mm, wanda ka zo nan da nan za a soya na'am eh, cikin suna tafiya ba mutane eh, to nan gaba ma ina son sake ƙara wasu in na sake dawa wani lokaci a nan muka faɗaɗa ba ku ji abubuwan mu na um, tunanin wato kuna tunanin ku ƙara faɗaɗa eh, sana'ar zuwa wani amma shayi dai ita ce na so don shayi ne dai a gaba ajiya mai shayi na amto a ina ke ne kike gudanar da wannan sana'ar shayi tunda na san kila masu kallon mu a gida eh. wannan nan ko tunanin suna gani ya ce to a ina ke gudanar da shayi nan domin su je su gane ma idan su kuma su taba su ji. Eh. wato yanayin wato ɗanɗanon shayin to muna da branches a gurare daban-daban amma mm. babban wajen da ni na fi zama ni hajiya mai shayin da kaina shine nan mai tama kusa da habiba plaza akwai garden agun mm. nan ne nan head office na na'am inda kike <laughs> zama ke da eh, ni da kaina kuma akwai da yaushe za a iya za a samu shayi eh. na'am ko kuma a sauran guraren din muna da shi a central area a area 11 da nan kuma gwaramfa na'am hmm, amma na fi zama a nan wato nan mai tama ke eh nan mai tama amma nan ne da aka fara na'am to akwai mutane suna gayyata na gurare da yawa in jan buɗe ba lokacin mm. saboda sana'a ne da dole sai na je wajen na ɗaya na kafa mm, to ba tan din Mm. jiki na son hutu ba shakka sosai jiki da gudu musamman kuma wasu za su ga suka je ma gurin da ba mm. ke bace ba a gurin to duka da ga da wahala kuma mm. ya kile kalubalen da na fuskanta ke sai ni din da kike eh, sai ni din ne na ce ni ne na dafa ma bai sai dai na kawo in yi bayani to ina ta kokari yara na su kalla yadda nake su dauka saboda nema in huta su dinga bayanin din na'am saboda nan gaba zai iya yiwuwa kwarai ku zauna ne gefe ba mm. tare da kina zuwa guraren da ake ba sai a mm. dinka yana da kyau kana sana'a ka koya ma wani zaka samu sauki na'am so na yarda da wannan duk abin da nake ina so su zo su tsaya su gani nuna musu tsakani da Allah wadda ba kullum yau da gobe na'am kamar yanzu da nake nan a nan ba dan na koya musu ba na'am to a cikin na san kila kina da aka mai da kika faɗa eh. a cikin yanki akwai wanda ke ganin za su iya kamo ko kuma akwai wanda ko wacce ko wanda zai iya kamo wannan sana'ar ko kike ganin alamun cewa sana'ar tana birgi tana ba su gaskiya ina da za su iya daukar hannunki a bangaren sana'a gaskiya ina da iyata mm. matan sun fi kamar su za su fi eh, amma mazan din mm. amma <laughs> magan ki san da shayi <laughs> amma matan da ta kina gani kina sa ran cewa kai wacce za ta akwai kansu da wanda za ta fi ni ma na'am masha Allah din yanzu mata fara nace ba ni na koya miki ba <laughs> masha Allah to ina ga da ni da masu kallon mu ni na za mu garzo domin mu je mu wato ɗanɗana wannan shayi mu ga wato yanda shayi ya kamata da fata in muka wato ƙara gayyatan ki za ki ga ana amsa goran gayyatan mu domin ki so ki ba mu gudunmawa kuma daga ƙarshe wani kira kike ga mutane kan raina sana'a musamman mata ko kuma kira akan a samu mm. ƙarin masu yawa yawan masu wannan sana'a ta shayi shayi mm. to na kira da babban murya a toro yara mata matasa su zo su koya wannan sana'a din zai taimake su a gidajen mazan su ba ma sai sun zo sun bude a waje ba kuma ba sana'ar shayin ba wata yakila ba ta miji mai son shayi mai son shan shayi kenan zai taimako gaba mu mata ma mm. zaka dafa kai din kanka ma na'am kai baki zaka dafa kana sha'ani ba sai kai wannan kunun zaki kan shashayen nan mm. zaka dafa shayi za a sha kin ga kuma ga inganci kuma ga ƙara lafiya yawwa so iyaye a gida <laughs> masu kallo su yi kokari kar su kalla sana'ar ɗin ba kawai ruwa bane za a dafa kawai da kasa mm. shayi ya wuce wannan ya wuce wannan na'am mm. to masha Allah muna godiya sosai to masu kallon mu fatan mm. kun bibi shirin kasuwanci a yau tun daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda shirin ya kasance inda ina mu shine wato kasuwanci ko kuma ce sana'ar wato hada-hadar siyarwar wato shayi inda muka samu shahararriyar wato mai dafa wato shayi ko mu ce mai sana'a ko kasuwancin shayi wanda ta shahara kuma ta yi fice a fannin sana'arta wato hajiya wato husaina ibrahim wanda a sai da hajiya mai shayi inda a daidai nan za mu da sa'aya a cikin shirin sai kuma a wani shirin idan allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani wato mudu na kasuwanci tare da wani bakon ko kuma wata bakuwar a madadin ne fa'iza ya kuma inda na shirya shirin na kuma gabatar a madadin kuma bakuwata a madadin kuma wanda suka taimaka wajen ganin shirin ya kammala nake cewa ku tare mu a wani shirin kuma mu kasance lafiya allah ya sa damu da alkhairinsa a musamman amin bisalam